أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه إن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين معاشر المسلمين أقف اليوم وإياكم عن آية قرآنية عظيمة شريفة إنها آية جامعة إنها آية جامعة لملاك الخير كله أو بعبارة أخرى لملاك المصالح كلها وكذلك في نفس الوقت هي جامعة لملاك المفاسد كلها هذه الآية يقول عنها صاحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عنها إنها أجمع آية في القرآن عباد الله هذه بلا شك آية جامعة كما قاله علماء الإسلام وما ذاك لأنها تحمل في طياتها معاني أو أصول تبيان الشريعة التي تعود إلى الأوامر والنواهي وهذه الآية معروفة لديكم جميعاً وهي قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية افتتح الله عز وجل هذه الآية بالتوحيد للاهتمام بشأن ما حرصت الآية وقدمت ما الجلالة تشريفا لما يأتي فيها من الأوامر والنواهي وعبر بالمضايع في قوله يأمر وينهى وعدل عن استخدام اعدلوا أو اجتنبوا الفواحش هذا الذي يقول له البلاغيون أسلوب التشويه فإن الله شوقنا إلى ما سيأتي في هذه الآية من الأوامر والنواهي ليكون أبلغ وآكد للاهتمام به والأهل به والعدل عباد الله هو إعطاء الحق إلى صاحبه وهو أصل يجمع الحقوق بأنواعها وأشكالها على اختلافها فإن العقل أقسام بعضها أعظم من بعض هناك عقل ذاتي الذي يعود إليك أنت يجب أن تنصف نفسك عنه وهناك عدل بين العبد وربه وهناك عدل بين العبد وإخوانه وهم خلق الله ولذلك نجد في القرآن الكريم في غير ما آية أو غير ما سياق يعبر الله جل وعلا عن هذه الحقوق أو عن هذه الأنواع المختلفة للعدل فتارة يتحدث عن العدل الذاتي من ذلك قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهذا تعبير عن العدل مع الذات قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كما أننا نجد في كفة أخرى نحن مأمورون بأداء الحقوق وأداء الأمانات والعدل والإنصاف في تعاملنا مع عباد الله من عائله وغيرها قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا وقال في سياق آخر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عباد الله إن شريعة الإسلام ذهبت إلى أبعد من ذلك في ترسيخ معاني العدل في المجتمع فأمرتنا بالعدل حتى مع من خالفنا حتى مع من يخالفنا فقال في المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ثم بعدما ذكر الله جل وعلا الأمر بالعدل الذي يحتاج إليه كل أحد ولا يستغني عنه حتى الظالم نفسه ثم ثنى بالإحسان فقال إن الله يأمر بالعدل ثم قال والإحسان والإحسان أما الإحسان هذا الذي سنت به هذه الآية فهو المعاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها فكأن الأمر بالعقل في مرحلة الواجب والفرض أما الأمر بالإحسان فإنه يأتي في مرحلة المندوب والمستحب والحسن عباد الله ما كان محبوبا عند المعامل به ولم يكن لازما لفاعله وهو على مراتب أعلاها ما كان في جنب الله مما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا عبر بما هو أعلى مراتب الإحسان ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العقل الواجب وعلى هذا فالإحسان هنا يدخل في جميع الأقوال والأفعال مع سائر الأصناف إما إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع ومن أدنى مراتب الإحسان يا عباد الله ما ورد في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة بغيا رأت كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى فنزعت كفها وأجلته في بئر ونزعت فسقطت فغفر الله لها لا إله إلا الله كلب يسقى كلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب لكنه باعتبار أنه إحسان رفع الله قدرها وغفر ذنبها ورفع درجتها وأدخلها فسيح جناته إنه كلب فما بالك بمن يحسن إلى عباد الله من الناس هذا ما الذي تتوقع من الله جل وعلا رب العالمين أن نفعل به أو نجازيه ولذلك ومن الإحسان يا عباد الله مجازاة المحسن إليه على إحسانه إذ الجزاء ليس بواجب في تلك الحالة ويقول عن ذلك العلامة المفسر الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله قال فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة والعقل عن الحقوق الواجبة من الإحسان بقوله تعالى في آل عمران والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وإذا تعملتم يا عباد الله نجد الله عز وجل يخص نوعا مهما من أنواع العدل والإحسان بالذكر في هذه الآية ألا وهو الأمر بإيتاء ذي القربى فإن هذا من ذكر الخاص بعد العام فإيتاء ذي القربى داخل في الإحسان قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان فمن ضمن الإحسان يا عباد الله أن نعتني بأقربائنا إذ الأقربون أولى بالمعروف ولذلك نجد في سياق القرآن لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أو يشرع لهم إنفاقه أجاب أجاب لهم المولى جل وعلا بما هو أهم من هذا السؤال فإن السؤال ليس مهما باعتبار ما ينفق من جنس المال وإنما المهم يا عباد الله من ينفق عليه فقال يسألونك ماذا ينفقون فعدل عن الجواب بما ينفق إلى الجواب بمن ينفق عليه لأنه هو الأهم فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال المفسرون إن الله عز وجل خط آه، إيتاء, إيتاء ذا القربى بالذكر هنا دون غيره لأن الناس تعودوا على اجتلاب الأبعاد في الإحسان والإحسان إليه كما نقول في هوسا وانا يا زم إجي إن جيجينيا يعني له أقرباء كثيرون لكنه لا يهتم بأمرهم وإنما يذهب إلى الأبعدين ويحسن إليهم وينفق عليهم فعبر الله جل وعلا بهذا هنا لأهميته والناس حينما ينفقون على الأبعدين يكون طلبا للمحمدة طلبا للجاه رياء وسمعة وهكذا فعبر الله جل وعلا بأن القريب أولى بهذا الإحسان وأولى بهذا الإنصاف والعدل ثم قرر الله جل وعلا في نفس السياق بعد الأمر بالعدل والإحسان وإيجاء للقربى ذكر أصول المفاسد فكل مفسدة وكل حرام في الدنيا يعود إلى هذه المذكورات قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ثلاث ثلاث يعني في السياق الأول ذكر ثلاثة من الأمور العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ثم في السياق الثاني كذلك ذكر ثلاثة ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فنفس ما ذكرنا هنا هناك نذكره هنا البغي من جنس المنكر بعبارة أخرى نقول ذكر شيئين مهمين إن شئت أن تفرق بين هذه الاثنين يمكن أن تستخرج الثالثة منهما فما هو الحال في السياق الثاني فقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال العلماء الفحشاء اسم جامع لكل عمل أو قول تستفضحه الشرائع والفطر السوية لفساده وهذا قد يكون اعتقادا باطلا أو عملا فاسدا في التعامل مع الخلق من قتل وسرقة وقذف محصنة والزنا وغصب مال أو إضرار بالآخر أو شرابة أو غير ذلك من البغي والمنكرات وهذا كله من مصدره الشيطان فإن القرآن لما ذكر هذه الفحشاء أرجعها إلى الشيطان فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أما المنكر يا عباد الله فهو لكم ما تستنكره النفوس السوية والفطر السليمة واتفقت الشرائع كلها على إنكاره فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان متفقة كلها متفقة على إنكاره ولذلك قال الله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وقال عن قوم لوط وتأتون في ناديكم المنكر وذكر العلماء بأن المنكر على مراتب المنكر قد يكون حراما وقد يكون مكروها كما كما الذي عليه اصطلاح الفقهاء من المالكية وخص الله جل وعلا نوعا من الفحشاء والمنكر في هذه الآية بالذكر لأهميته وسدا لذريعة الوقوع فيه ألا وهو البغي لأن النفوس تنتاب إليه بدافع الغضب والذب عن الشرف والجاه والمنزلة وقال العلماء البغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض فما يحصل في الناس من بغي وعدوان لا يتجاوز هذه الجوانب الثلاث إما البغي في الأموال ما أكثره في زماننا وإما البغي في الأموال وإما البغي في في الدماء وإما, وإما البغي في الدماء ولذلك نجد المولى جل وعلا حتى في مقام التعامل بالمثل ينهانا عن البر والإثمان شخص ظلمك أخذ مالك شتمك يجب عليك ألا ترد عليه بأكثر مما صنع لك فقال جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس بأكثر مما اعتدى عليكم أو بأضعف مما اعتدى عليكم فعند هوسى يقولون دون ديما كان كرادان مثل إتاجيا قال بمثل ما اعتدى عليكم ثم في نهاية الآية عباد الله قال يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يقول إسرائيل سنثبت كألا يا الله في الإيرا لا أمين شد في أيامها لسا أنه الرحمة من تنثيرا دقيا لسا نفع أكبر فلو لسا كيف يفعل أيك إير الناس هرنا تاشم القيامة yan uwana masu albarka yau hutubar mu tsokaci ne akan wata aya wadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba a samu aya a cikin alkur'ani ba da ta tattare dukkanin alkhairi sannan kuma ta tsoratar gabarin dukkanin shari ita ce aya ta casa'in ta cikin suratun na'am wanda Allah jalla wa ala yake cewa inna ya ya'muru bil adl hakika Allah madaukakin sarki yana yin umarni da adalci wal ihsan yana yin umarni da kyautatawa wa ishari bil qurba da taimakawa makusancinka sai ya ambaci ɗabi'u guda uku wa yanha 'anil fahsha a bangaren kuma abin da yake tsoratarwa yana hana duk abin da yake alfasha wal munkar da duk abin da yake abinci wal baghi da zalunci ya'ihukum wannan wa'azi ne Allah jalla wa ala yake muku la'allakum tadhakkarun ko kwatina ku hankalci abin da ake gaya muku ku yi irin rayuwar da yake so ku yi domin ku gama lafiya ƴan uwana masu albarka wannan aya mai albarka malamai suka ce kamar ma'auni ne a musulunci duk abin da za ka kawo to zai za a iya auna shi a cikin wannan in ya hau ma'aunin adalci to ya halitta a idan ya kasa hawa ma'aunin to haramun ne a idan ya hau ma'aunin ihsan to kana da daraja da matsayi a wurin Allah in bai hau ba gwargwadon yadda ya gaza gwargwadon yadda matsayin ka ya gwargwadon yadda kake kyautata wani kusa da kai gwargwadon yadda imanin ka kake da ƙarfi gwargwadon yadda ka watsar da ɗan uwanka ka ƙi ka sadar da zumuncinka wataƙila ma ka taimaka wajen tsinta wannan zumuncin gwargwadon yadda yake nuna alaƙa da ubangiji ba ta da kyau haka na a ɗaya ɓangaren da alfasha da munkari da zalunci bari mu ji kashin bakin wannan aya mai malamai suka ce dangane da ita za mu ga Allah jalla ala da ya tashi buɗe aya sai ya buɗe ta da ƙarfafa zance tabbas haƙiƙa Allah inna Allah sai ya ambaci sunansa wanda shine ya fi kowane suna daraja Allah yana da sunaye da dama wanda ba wanda ya san iyakar sa sai su amma ya sanar da mu guda ɗari ba ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan gari ba ɗayan ba su kaɗai ne sunayen Allah domin mun ji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a addu'o'insa yake cewa ya Allah ina roƙonka da dukkanin sunan sunan da yake naka ne wanda kai ka kira kanka da shi ko kuma ka saukar da shi a ɗaya daga cikin wasu littattafanka ko ka tarar da wani daga cikin ka wanda babu wanda ya sani sai wannan ko kuma kai kaɗai shi ke ɓanta da sani don haka Allah jalla wa ala sunayensa ba su da iyaka ba su da adadi sai dan abin da ya gutsura mana ya kula da mu to amma malamai suka ce duka cikin sunayen da Allah ya sanar da bayi babu daraja babu suna mai daraja mai cikar ma'ana da kamala kuma Allah shi yasa ya zanto duk wanda aka kira shi da Abdullah to sa ya kuma kowa daraja sai ya gabatar da sunan Allah saboda ka gane cewa wannan umarnin ba daga wani bane a'a daga Allah ne jalla wa ala da ka muhimmanta da abin da za a faɗa me ake nufi da adalci adalci shine duk ma abucin haƙƙi a bashi haƙƙinsa ma'abocin haƙƙi baya buƙatar sai ya bi wata hanya sai ya ba da kuɗi sai ya yi godo sai ya yi roƙo sannan za a ba shi haƙƙi a a shari'ar musulunci idan abu na mutum ne ɗauki kamar shi inna Allah ya muru bil adl wannan adalcin ƴan uwa malamai suka ce kashi kashi ne mataki mataki ne wani ya fi wani girma wani matsakaici ne wani ɗan kankani ne amma dukkanin sunan su adalci gwargwadon yadda ka tauye shi gwargwadon yadda ka amsa sunan azzalimi gwargwadon yadda Allah jalla wa ala kuma bai taimake zai ki taimakonka a cikin rayuwa malamai suka ce akwai adalcin da kai kanka ya kamata kai wa kanka ba ka buƙatar ɗan sanda ko ɗan doka ko wata zai tsaya a kanka don ka ji kunya a kai a kan kanka ake so kai wa kanka adalci shi yasa za mu ji misali aya ta ɗari da casa'in da biyar cikin suratul baqara Allah jalla wa yana magana da kowanne musa ya ce kada ku jefa kanku ga halaka wannan kada ka jefa kanka ga halaka mana duk abin da ka san gare ne za ka sa kanka a kanka kada ka ci a kai tun da kai kake mallakar kanka sai da kai da kanka da ka bari ka sha guba bari ka sa kanka a rigima bari ka sai rigima wanda ta fi karfinka a shari'a ta ce maka kada ka yi haka shari'a tana so kai kanka ka zauna lafiya ba ka tada hankalin wani ba kai a kan kanka ka zauna lafiya wannan adalci ne tare da kanka yana daga cikin adalci tare da kanka ka bauta wa kowa sai Allah saboda shi ya halicce ka ya samar da kai yake azurta ka dan haka duk wanda ba shi ba idan ka je ka zube mai to ka yi asara ba za ka ci nasara ba za ka nemi ba za ka samu kuma abin da kake nema kamar yadda za mu ga a kowace gaba ta mu'amalar mu ta yau da kullum sai da aka wajabta mana yin adalci a tsakanin auratayya ne aka sanya haƙoƙi waɗannan haƙoƙin idan an ba da su shi ne an yi cikakken adalci a saye da sayarwa mai kaya an wajabta mai adalci wanda ya zo zai saya din an wadanta masa adalci hatsi ga yadda za a yi kasuwancin an shar'anta maka yadda za ka haka na a wurin kwantaragin sana'arka an wajabta maka ka yi wa wanda ya saka aiki adalci kamar da shi ma aka wajabta maka yi maka adalci wanda ya dauke ka aiki ya maka adalci kai da ake kai da kake ma'aikaci ake biyan ka kai yi adalci kowa ya wata bai adalci ya ishe mu misali aya ta 152 cikin suratul an'am wajen magana kawai Allah ya ce in za ku magana ku yi adalci wa idza qultum fa'dilu ma'ana kada ka faɗa abin da ka ga dama in za ku yi magana ka yi adalci ko da ba za a kai ka kotu ba a ce maka me yasa ka ce kaza a'a wa idza qultum fa'dilu sannan kuma wurin hukunci aka ce mata wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi mutane hukunci ku yi musu adalci wannan hukuncin ba ana nufin hukunci a kotu ba kadai a'a wani za ka yanke wa hukunci wani kaza ne kai mai adalci a cikin wannan magana da kake idan kai mai zalunci za ku tsaya a gaban sarkin da ya fi kowa adalci wanda ɗan sakin lokaci ne yake yanke hukunci kuma zai musu hukunci wa idan hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl babban abin da zai daga nuna maka muhimmancin adalci a shari'a shine matakin wannan ayat ta suratul ma'ida aya ta takwas ayat ta ce wai ko da mutum ya zalunce ka ko da ya saba maka ko da ba kwa shiri to amma idan ka kama za ku yi alaƙa a tsaro ku ji tsoron Allah kai mai adalci ya ce wala na shana'an ko, kada zalincin da wani ya yi maka kai kuma ya sa ka kafe masa adalci dan haka babu shari'a wanda ta zo da adalci sama da shari'ar shari'ar san Allah sallallahu alaihi wasallam rashin yin wannan adalcin yan uwa shine ya samu a cikin yanayin da muke ciki abin tambaya shine a gaba irin wannan kowa ya tambayi kansa shin yana wa kansa adalci yana wa iyalinsa adalci ka duba 'ya'ya fa da ka haifa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ma'ana kada ka nuna musu ka fi son wannan akan wannan ittaqullaha wa adilu baina auladikum a cikin gidanka gidan da na sani aka ce tsoron Allah ka ji tsakanin ƴaƴanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da sama da mace ɗaya sai ya karkata ga dayar zai zo ranar tashin alqiyama dajin jikinsa a shanye ma'ana wannan shine alama cewa wannan ana ganin a gaban mutanen farko da na ƙarshe wannan a gidan yan uwa masu albarka don haka mataki na adalci wanda ayin nan ta faɗa mataki ne na farali adalci ba mustahabbi ne wajibi ne dole ne kai adalci in ba kai adalci ba sunanka azzalimi ko da ba a kai ka kotu ba gwargwadon yadda ka tuye wannan hancin gwargwadon yadda ka ɗauki wannan sunan da zalunci to ka sani kuma ƙa'idar Allah shine idan kana yin zalunci baka daina ba sai Allah ya jarrabe ka da wanda ya fi ka zalunci كما يدعى القرآن يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون wannan shine abin da yake taba mu a cikin wannan rayuwar wannan kasa iya gwargwadon yadda kai zalunci iya gwargwadon yadda Allah ya turo wanda ya fi ka iya zalunci gwargwadon yadda kake da adalci gwargwadon yadda Allah ya ba ka mafita da kunciyar hankali da samun warwarewar matsaloli a cikin sabgar a mataki na biyu ayar sai ta ambaci kuma kyautatawa malamai suka ce ita kyautatawa wannan ba wanda yake iya kyautatawa sai mai karfin imani kuma ita kyautatawa ba dole ba ce amma ta'adar annabawa ce da falihan bayi mana bayan kaya abin da ya waje gare ka kuma sai ka ɗauka ka bayar kamar wanda ya sai abu a wurin ka misali ka zuwa mai hakkin su sai ka ɗiba ka ce da gyara wannan kayi iskari malamai suka ce kyautata wannan mataki mataki ce shi shine ka kyautata tsakaninka da Allah ka ji kunyar Allah in za ka yi abu ka yi tunanin Allah yana ganin ka kamar yadda hadisu jibril ya ce ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka iya halarta da cewa gashi kana ganin sa ba to fa innahu yarak shi yana ganin ka ka dinga jin cewa Allah yana ganin ka yanzu za ka yi ha'inci sai ka buƙaci an zo an kawo wani ya tsaya a kanka in kai ba ka ganin Allah amma dai ka san cewa akwai Allah kan ba sai ka samar da kanka wannan ruwan da ya sako ka san ba shi sako da kanka akwai wanda ya kawo shi waye ki kawo rana da wata ki tafi da dare kullum haka lamarin yake cewa ka san akwai mai su to idan to kana halarto da cewa akwai Allah kamar yadda za mu ga a mataki na kyautatawa za mu ga har a abubuwan da aka shar'anta mana ne na mu'amala da dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kuka zo za ku yanka ku kyautata yanka malamai suka yi shin bakin kyautatawa shine koyon kansa kada dabbar ta ga wannan zungure da wuka kada ka zo ka jere wannan tana ganin ɗayar wata tana saka ta tafi a cikin jini to ka ta mata suranta cewa mutane ne ke yankawa an yanka guda goma ga jinin kai da na sha ɗaya duka kana kallon irin abin da za ka ji zuwa tsaye to dabba aka ce maka fito ta samu daga cikin abin da ke nuna mana mataki na kyautatawa kuma Allah yana kishin idan ka kyautata wa mutum shine karuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta kamar da hadisin ta yazo cikin muwatta'il imam malik yace karuwar ke cikin karuwar bani isra'il ta ta gama yawon ta rashin iska tana zuwa ta sha ruwa sai ta kare yana kokarin sai ya ci tabo sai ta cire takalmin da ta sa sai da ta farko wannan ruwan ta tsaya ya shanye ta daɗa ƙara masa sannan ta ce. wannan kyautatawar da ta yi wa dabba dabbar da idan ta yi lallagi a cikin mazubi sai an wanke sau bakwai na farko ko na ƙarshe da ƙasa sai Allah ya kina ya ce na shi da tafiya dabba to wani irin matsayi za ka samu da Allah idan ka kyautata wa ɗan adam rayayye wani irin matsayi za ka samu a wurin Allah kamar yadda kuma aka fi wani irin mummunan makoma za ka samu idan ka kuntata wa ɗan adam a wata dama da ka samu sai ka kuntata mai wani irin fushi kake suranta Allah jalla wa ala zai da sai sa muka ji kamar ya kiyama kamar yake a cikin Ali Imran aya ta 134 Allah bayan ya ambaci cewa yana alfahari da masu yi wa mutane yaƙiya sai ya Allah yana kan masu kyautatawa ma'ana idan an cuce ka ka yafe ma'ana in akwai maslaha da yafe wacce da akwai yafiyar da ba ta da maslaha akwai akwai laifin da in an maka shi karama shi ne amma akwai kuma laifin da in an maka shi ka yi haƙuri ka san ba ganganci aka yi maka ba shi ta mu da har a wurin adalcin can idan muka duba za mu gaba ya ambaci adalci da kyautata kuma sai ya ce kuma da taimaka wa makusanci ma'ana ka ɗauki dukiya ka bashi ka yaye mai damuwar da yake ciki kana da ɗan uwa sai ya zai ce maka wani taimake ni me amfanin abin da kake da shi sai ya roƙe ka wani yana nan in an roƙe shi zai bayar amma in ba a tambaye shi ba ba zai bayar ba ko za a mutu ba abin da ya dame shi me amfanin su ke alhalin Allah yana ambatar haƙƙin dukiya yana cewa lisa'ili wal mahrum akwai haƙƙin dukiya Ga wanda zai iya zuwa ya ce don Allah ba ni da wanda kuma ba zai iya cewa ba ni ba yana gefe yana kunkuni wani ma ko kunkunin ba zai so to sai ya ce ka ba wa makusancinka saboda zumunci ya kuma muhimmanci ina wanda su da kansu ma suke kokarin su ne ma zuci don kuwa ka duba ka gani a cikin suratul baqara da sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai in sun tashi ciyar da dukiya me ya kamata su ciyar saboda wannan ba shine muhimmi ba sai Allah ya ba ka amfani a'a ba wani ya kamata ku ce ba kamata ya ku ce in kun tashi ba da dukiya wa za ku ba wa sai ya kun tashi ba da dukiya to ku fara bawa na jikinku makusantanku amma sai fara ambatan iyaye saboda hakkin ya fi kowa girma shi kul ma an faktun min khairin falil walidai sannan sai ya ce wani abuwa mai ƙarshe sai aka ba abin abu aka ce duk abin da ke na alkhairi yana nan za a rubuta masa za a ajiye saboda da yawa mutane sun fi son su nemi suna sun fi so su kai kyautar su inda za a yabe su sun zama ne inuwar jinya? to amma in ka tashi kyautatawa duba ka gani a cikin yan uwanka saboda lada duk kake samu ga ladan sadaka ga ladan kuma yankaka zumunci wanda wannan zumuncin Allah ya zawa ala yana cewa na rantse da buwaya duk wanda ya yauka shi a nan duniya sai na sadar da shi da rahama duk wanda ya yanke shi kuma sai na yanke shi da rahama mu kalli irin yanayin yadda zumuncin mai tabarbare ya lalace saboda son zuciya haka na a ɗaya gefen za mu ga Allah ta tsawa ala ya ambaci wasu ɗabi'u guda uku malamai suka ce duk sharrin duniya ne nan duk wani alkhairi da za ka yana cikin adalci yana cikin kyautatawa yana cikin taimakawa kusanci suka ce wannan shi ne alfasha malamai suka ce alfasha shi ne duk abin da shari'o'in nan na sama suka yi ittifaqi wurin haramtawa duk abin da tarbiyya ta kwarai take kyamata kamar kan ruwa da wani Allah ka duka jin cewa wasu ƙananan alloli wanda su ma idan ka kan da su za su taimake ka ba Allah wani yana jin tun bai dogara ga Allah kuma sai dogara ga wani kamar zai mai wannan lalataccen lalataccen aƙida ce babu mai yi sai Allah ba mai hanawa sai Allah in ka samu Allah in ka rasa Allah in ka yarda da wannan a rayuwar ko kuma za a mutum ya haifar wa da al'umma wata barna da za ta wahalar da su kamar ya jiwa wani rauni kamar ya salwantar da ran wani kamar ya wani sata ko ya masa zamba cikin aminci ko ya wani tsaji ko yarfe ko ya lalata wani dukiya ko kuma ya cutar da shi ta wata hanya wadda za ta zamto barazana ga rayuwarsa duk wanda yana cikin alfasha ko ya zamto dilan wiwi ko mai kokarin yada kayan maye a cikin mutane ko ƙoƙarin lalata tarbiyyar 'ya'yan jama'a shi yasa ka ji a aya ta 169 a cikin suratul baqara Allah ya ce ita wannan alfashan daga shaitan take dan haka duk wanda yake ya da ta cikin al'umma wakilin shaitan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha duk wata wani ta'adi in kaga an yi to akwai hannun shaitan a to kuma yana da wakilai sannan sai ya amince kuma munkari abin ki duk abin da lafiyayyen zuciya take ki ba ta yarda da shi ba shari'o'i ba ta yarda da shi ba wannan zai iya zantowa magana ce ko kuma aiki shi yasa muka ga a wurin magana an hana mu shaida zir aka ce abin ki ne wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa sunna saboda sanadiyar shaidar zir haƙoƙi da dama sai salwanta sanadiyar shaidar zir sai a ɗaure mutum wani auren sai ya mutu sanadiyar shaidar zir wata dukiya ta salwanta wani mutuncin ya salwanta malamai suka ce a abubuwan ki akwai abin da an ƙi shi ƙi na haramci akwai kuma abin da an ƙi shi ƙi na karhanci Kuma yadda muke karanta a cikin littattafan mu na fito to bayan an ambaci wannan amma sai aka ce kuma kada ka ƙetare iyaka kuma yana hana ƙetare iyaka tare da cewa ƙetare iyakan nan yana cin abinci yana cin abinci malamai wani kuma dan su rarrabe da alfasha a da ke da alaƙa da haƙƙin Allah munkari abin da ke da alaƙa da haƙƙin bayi to albari zalunci ƙetare iyaka shi shi wannan ƙetare iyakar zai iya yi wa cewa kai aka yi wa ba ba amma yayin da ka tashi bai da martani sai ka kafa to nan ka zama mai bazi ka zama a azzalimi mai ƙetare iyaka kamar mutum ya maye ka sau ɗaya ka shi sau biyu shi yasa muka ji a cikin alƙur'ani ya sanya tushe na wato tsayawa ta tsakiya ya ce duk wanda ya muku ta'addanci ya muku rashin adalci to ba laifi ba ne idan kun mai da martani amma ya zama gwargwadon yadda ya yi muku sai ya rike ayar da takawa sai ce ku ji tsoron Allah ma'ana saboda a wannan situation din situation ne na fushi rai yana so sai ya huce haushi don haka kada wannan son ka huce haushin ya sa ka ce bari in ninninka ya yi min kan karani sai na masa da itace karshen aya yake wannan fa wa'azi Allah jalla wa ala yake muku idan da za ku tsaya ku hankalta ku fahimta ku yi aiki da shi to da za ku zauna lafiya ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda ومعلم البشرية الخير فقد رسول الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى أنفاني الله تبارك وتعالى زرايا وميرايا gidajenmu جمد دبوهم Allah ka ba mu lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta ci ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah duk wanda yake zama barazana ga zaman lafiyar mu Allah ta'ala kai mana maganin sa ya Allah lokacin sarki ka iya mana duk abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ka ciyar da mu ka shayar da mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sanya albarka a cikin neman mu da rayuwar mu da ta ƴaƴan mu da ta iyalin mu Allah ta'ala ka ji kanmu dan halin ba ko mu ila salatu rahimahumullah الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد